Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahoto ya bayyana cewa a jamhuriyar ƙasar ta Nijar sun bayyana cewa idan 'yan ƙasar ta Nijar suna so ƙasar ta Nijar ta haɓaka ta zama wata gagarumar ƙasa a nahiyar Afirka za su sa haraji kowanne gida a ƙasar ta Nijar da kuma harajin motocin da suke ƙasar ta Nijar da harajin kayayyaki da harajin filaye da harajin filayen gwamnati. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko da na subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora a duk kuke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Rahotannin ƙasar Nijar suna bayyana cewa Shugaban ƙasar ta Nijar ya bayyana cewa za su sa babban haraji a jamhuriyar ƙasar ta Nijar idan 'yan ƙasar ta Nijar suna so ƙasar ta Nijar ta ci gaba ta zama wata muhimmiyar ƙasa a nahiyar Afirka ɗin. Tun bayan dai gudanar da juyin mulkin dai da sojojin ƙasar ta Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. wanda harkokin kasuwanci ya taɓarɓare a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. Duk da dai tallafa musu dai da wasu ƙasashen na Afirka suke yi, waɗanda suka goya musu baya kan maganar juyin mulkin. A halin yanzu dai ƙasar ta Nijar ta sa tsatsauran haraji a duk kowanne gida a ƙasar ta Nijar da kuma wasu ababen hawa wanda suke bayyana cewa duk wani mai abin hawa zai kasance, zai yi wa abin hawansa haraji. zai dinga biyan haraji a abin hawansa da kuma masu gidaje a ƙasar ta Nijar. Wanda hakan ya jawo 'yan ƙasar ta Nijar suke nuna baƙin cikin su kan wannan magana, wacce ta fito daga bakin shugaban ƙasar ta Nijar. To amma shi ya bayyana cewa yana so ne ya tsaftace ƙasar ta Nijar kuma ta zama wata muhimmiyar ƙasa a nahiyar Afirka. To a yanzu dai wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar sun yarda da wannan magana ta haraji. To kai dai ci gaba da kasancewa da mu domin kawo ma ci gaban labaran.